Assalamu alaikum masoya suna na Khadija Yobe jaruma a cikin shirin bugun zuciya mai suna Sakina ina masoyan mu kuke albishirin ku bugun zuciyar masoya daga minti 15 mun mai da shi minti 20 domin faranta muku masoya ku je tashar mu mai suna Arrahus TV ku yi mana subscribe ku danna mana kararrawar sanarwa ta hakan ne da zarar mun dora za ku samu labari za mu ci gaba da faranta muku kamar yadda kuke kaunar mu mu ma muna son ku mun gode Assalamu alaikum jama'a masoya maza da mata ni ce Hannatu Yar Usman Nafisa ta cikin bugun zuciyar masoya ina mai farin cikin sanar da ku cewa bugun zuciyar masoya daga minti goma sha biyar ya kuma minti ashirin domin ƙayatar da ma'abota kallon bugun zuciyar masoya kada ku manta za ku subscribe a Rahus TV domin kallon bugun zuciyar masoya na gode